صدق الله العلي العظيم Ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan iran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na uku a wannan rana ta laraba da fatan amun lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai labarin duniya da dumi su sai afirka a yau daga nan sai mu koyi harshen farsanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan safar din shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga wata agustan shekara ta 1999 mutanen tsibirin taimur ta gabas a gabashin asiya suka sanar da ballewa daga kasar indonesia tare da kafa kasar su mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1511 ce dai kasar portugal ta mai tsibirin taimur da sauran tsibirai na indonesia amma a cikin tsakiyar karni 19 holland ta mame indonesia amma tsibirin taimur ta gabas ne kawai ya yi saura a hannun portugal cikin shekara ta 1945 indonesia ta fita daga ƙarƙashin mulkin mallaka na holland kuma ta shilanta samun 'yancin kanta amma portugal ɗin ta ci gaba da yin mulkin mallaka a kan tsibirin taimur ta gabas har zuwa shekara ta 1976 a cikin wannan shekarar ce sojojin indonesia suka shiga cikin wannan tsibiri suka mamaye shi bayan ficewar portugal bayan kifar da gwamnatin janar saharto a kasar indonesia cikin shekara ta 1998 masu rajin neman yancin tsibirin taimur suka kara matsa kaimiyi domin kwatar yancin kansu daga indonesia da cikin shekara ta 1999 tsibirin ya balle daga indonesia kuma ya samu cikakken yancin kai daga ƙarshe masu wurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan kusan shekara ta 1981 wasu makiyan tsarin jamhuriyar musulunci a kasar iran suka tare da wani bam a ofishin firaministan kasar wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwar shugaban kasa na lokacin dr alirajai da kuma firaminista dr buhunar dr alirajai ya fara aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma kafin jun juhalin musulunci ya sha dauri da walhalu a hannun jami'an tsohon sarki sha ba nasarar juyin juhali kuma ya rike ministan ilimi sai kuma ya rike mukamin firaminista daga bisani kuma ya zama shugaban kasa yayin da shi kuma dr buhonar malamin addini ne mai gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha kuma yana koyarwa a jami'a wanda ya rike mukamai wanda ya hada da firaminista a lokacin dr raja'i yana shugaban kasa sannan kuma ya rasa ransa a harin da aka kai musu a ranar talatin ga watan kusan shekara ta 1981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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. saudiya ta buƙaci falasɗinawa su amince mata ta samar da hulɗa da hamci ƙasar isra'ila iran ta ƙaddamar da sinadarin cesium 137 wanda ƙwararru a cikin gida suka samar sannan za ku ji cewa sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar gabon suna tsare da ɗan tsohon shugaban ƙasar tare da tuhumarsa da cin amanar ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar saudiya ta buƙaci shugaba mahmud abbas na falastinawa da ya amincewa ƙasar ta samar da hulla jakadanci da hamshe kasar isra'ila sannan ita kuma ta saka mata da dawo da tallafin kudaden da take bayarwa a baya sannan za ta taimaka wa falasinawa su kafa kasarsu a yankin yamma da kogin jordan mai babban birni a gabacin birnin kudus jaridar the wall street journal ta amurka ta ba da rahoto a jiya talata kan cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon sarauta kasar saudiya ya gabatar da wannan shawara ga mahmud abbas tun watan afrilu da ya gabata a lokacin da ya ziyarci kasar ta saudiya har ila yau labarin ya ƙara da cewa gwamnatin saudiya za ta fara ba da tallafin kudaden ne idan mahmud abbas ya sake mai da ikonsa kan yankunan yamma da kogin jordan wanda ƙungiyoyin falastina masu gwagwarmaya da makami suka kwace iko da su daga hannunsa da kuma hamci kasar isra'ila kafin haka dai ƙasar saudiya ta ba wa falasinawa kimanin dala amurka biliyan biyar tun shekara 1948 zuwa 2021 amma ta fara rage tallafin daga shekara ta 2016 tare da ba da dala amurka miliyan 174 kacal a shekara ta 2019 kenan sannan ta yanke tallafin gaba daya a shekara ta 2021 tun shekara ta 2002 ne dai amurka take zawarcin saudiya ta samar da hulɗar jakadanci da hamshe ƙasar isra'ila tare da yaudarar cewa za ta ba wa falasɗinawa a ƙasarsu ta kansu tare da gabacin birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar ƙwararru a fasahar makamashin nukiliya a ƙasar iran sun sami nasarar samar da sinadarin cesium 137 radionuclide wanda yake da matukar muhimmanci a masana'antar samar da magunguna da kuma wasu kamfanoni tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kafin haka dai kasar iran tana shigo da wannan sinadarin daga kasashen waje don amfanin kamfanonin magunguna a kasar da kuma sauran kamfanoni masu bukatar sa a ayyukansu ana samar da irin wannan sinadarin ne dai daga makamashin nukiliya a kuma cibiyoyin makamashin nukiliya banda haka amfaninsa yana da yawa a kuma bangarori daban-daban wanda suka hada da samar da magunguna da kuma wasu kayayyaki masu muhimmanci a wasu kamfanoni gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa ta cimma matsaya da gwamnatin kasar iraki dangane da dakatar da ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan kasashen waje a yankin kurdawa ta kurdawan kasar iraki masu kwarya kwaryancin cin gashin kai da kuma fidda su daga yankin. tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa idan gwamnatin ƙasar iraki ta kasa aiwatar da hakan zuwa lokacin da ƙasashen biyu suka amincewa kansu to gwamnatin ƙasar iran za ta ɗauki al'amarin a hannunta ta kuma wargaza wa'annan ƙungiyoyin ta kuma kore su daga yankin na kurdawan ƙasar iraki don samar da tabbataccen zaman lafiya a kan iyakar ƙasashen biyu masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran falastina masu gwagwarmaya da hanci ƙasar isra'ila a sansanin 'yan gudun hijira da ke janin sun buɗe wuta kan wani jirgin sama mai saukar angulu na sojojin hanci ƙasar isra'ila a lokacin da yake shawagi a kan garin tashar talabijin ta first tv nan teran ta bayyana cewa babu labarin ko makamin ya sami jirgin ko kuma yi wa jirgin wani barna labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sun kai su mamaye a garin yaba mai tazar kilomita 21 daga birnin jenin a jiya talata amma sun gamu da turjiya a garin haka kuma suna ci gaba da sumame da kuma kai hare-hare akan garuruwa daban-daban a yankin yamma kogin jordan a cikin 'yan watannin da suka gabata tun farkon wannan shekara dai ya zuwa yanzu sojojin yahudawan sun kashe falastinawa fiye da 200 sannan sun kama ɗaruruwa da dama da sunan neman wa'anda suke kashe yahudawa 'yan share wuri zauna da suke yankin banda haka falastina masu gwagwarmaya da makamai sun sami nasarar halaka yahudawa 32 a cikin wannan lokacin sojoji wa'anda suka yi juyin mulki a ƙasar gabon sun ba da sanarwar cewa sun kama ondimba ali bongo dan tsohon shugaban kasar wanda suka yi wa juyin mulki a safiyar yau talata sun kuma bayyana cewa suna tuhumar ondimba da laifin cin amanar ƙasa jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa tsohon shugaban kasar wato ali bongo yana daurin talala a cikin gidansa tare da iyalansa da kuma likitocinsa tun bayan da aka yi masa juyin mulki sojojin sun bayyana cewa sun bata sakamakon zaben da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata wanda ali bongo ya lashe sun kuma rufe dukkanin kan iyakokin kasar banda haka sun bayyana cewa sun ɗauki wannan matakin ne da izinin rundunar sojojin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to shakka babu juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar gabon na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali a baya bayan nan a cikin shirin zamu ji halin da ake ciki a kasar ta gabon hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tumarilla a kasar gabon wani gungun sojoji ne ya sanar da hamar da mulkin shugaban kasar ali bongo odumba yan sa'o'i da sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na uku rahotanni sun ce an ju aman manyan bindigogi a libreville babban birnin kasar da sanyin safiyar ranar laraba a cikin wata sanarwa da suka karanto a gidan talabijin sojojin kasar sun sanar da kawo karshen mulkin shugaba bongo da rusa duk cibiyoyin gwamnati na kasar sun kuma sanar da soke zaben shugabancin kasar da sakamakonsa da aka sanar mr bango ya lashe da kashi sama da 64 cikin 100 a yau 30 ga watan ogista na shekarar 2023 mu jami'an tsaro na haɗin kai na comité de transition pour la restauration des institutions ctre a madadin al'ummar gabon da masu kare hukumomi mun yanke shawarar kare zaman lafiya ta hanyar kawo ƙarshen wannan gwamnati a cewar kakakin sojojin ya karar cewa an rufe iyakokin kasar har sai abin da hali ya yi kawo yanzu gwamnatin kasar ta gaban bata ce komai ba game da ikirarin sojojin sai dai tuni kasashen duniya suka fara da mayar da martani game da juyin mulkin na gabon faransa ta bakin firaministar kasar elizabeth borne ta ce suna sanya ido akan abin da ke faruwa a gabon bisa matukar kulawa ita ma china ta ce tana sanya ido sosai kan halin da ake ciki a gabon sannan ta yi kira da a tabbatar da tsaron lafiyar iyalan bango kasar rasha kuwa ta ce a kawo yanzu dai babu wata barazana game da ofishin jakadancinta a kasar ta gabon idan juyin mulkin ya tabbata ya kawo ƙarshen fiye da shekaru hamsin da uku na mulkin da iyalan bongo suka kwashe suna yi a kasar wanda mahaifinsa ya soma kazalika zai kasance juyin mulki na takwas da aka yi a yammaci da tsakiyar afirka tun daga shekarar 2020 tuni dai aka yi juyin mulki a kasashen burkina faso mali gini da kuma jamhuriyar niger sai kuma wani lamarin shi da ake kallo makar juyin mulki a kasar chadi rahotanni sun ce an yi ta jin karar harbe-harben bindigogi a libreville babban birnin kasar na gabon da sanyin safiyar laraba tun da farko hukumar zaben kasar ta ce ali bongo ya yi nasarar yin tazarce karo na uku babban abokin hamayarsa albert ondo osa ya kuma samu kashi 30.77 cikin 100 yayin da sauran 'yan takara 12 suka samu sauran ƙuri'un in ji shugaban hukumar zaben michel stefan bonda shekara 53 yallan gidan bongo suka kwashe suna mulki a gabon juyin mulkin na gabon na zuwa ne bayan wanda ya faru a jamhuriyar niger a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata to ko wane ne ali bongo wasu na kallonsa a matsayin sangartaccen ɗa wanda ke kallon mulkin ƙasar gabon a matsayin hakkinsa na gado ya taɓa zama mawaƙi inda daga baya ya gaji mahaifinsa a matsayin shugaban ƙasar ya ɗura a kan shekaru hamsin da iyalansa suka kwashe suna mulkin ƙasar wasu kuwa na masa kallon mai kawo sauyi kuma sun ce talakawa ne suka zaɓe shi bisa tsari na demokuraɗiyya sai da rashin lafiyar da ya fama da ita a shekarun baya-bayan nan sun haifar da tantama a kasar mai yawan al'umma sama da miliyan biyu a ranar bakwai ga watan janairun shekarar 2019 wasu gungun sojoji sun yi yunkurin yi masa jujin mulki lamarin da bai yi nasara ba sojojin sun ce dalilin yunkurin nasu shine domin su mayar da mulkin demokuraɗiyya a kasar bayan zaben shekara ta 2016 inda musa bango ya yi nasara da kyar duk da zarge-zargen cewa an tafka magudi Allah yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda tun dai bayan da aka yi juyin mulki a kasar kasashen duniya da kuma kungiyar ECOWAS ke kokarin ganin an mayar da hambarar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum na baya bayan nan shine ziyarar da tawagar kungiyar ECOWAS da ta kunshi malaman addinin musulunci ta kai a kasar ta Nijar bisa bukatar shugaban najeriya bola ahmed tinubu kana kuma shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo to a wani yunkurin kuma na ganin an warware rikicin siyasar kasar ta niger kasar algeria ta sanar cewa ta fitar da wasu shawarwari da take ganin cewa za su kai ga warware rikicin kasar ta niger a cikin lumana ministan harkokin waje na algeria ahmed attaf ya ba da shawarar sabuwar hanyar da za a bi wajen sasanta rikicin siyasar makwabciyar kasar wato jamhuriyar Nijar cikin shawarwarin har da tsari na wata shida da zai mika mulki ga farar hula. Ministan wanda ya fara ziyarar aiki a kasashen Afirka ta yamma zuwa kasashen Benin da Ghana da Najeriya ya kuma shirya da goyon bayan kasarsa ga matakin sasanta rikicin cikin lumana maimakon karfin soja. Algeria na shirin shirya taron Majalisar Ɗinkin Duniya don mayar da Nijar ɗin kan tsarin mulkinta. ta sannan ta nemi a sassautawa masu juyin mulkin da kuma gudanar da taron neman inganta yankin na sahel a makon da ya gabata ne hafsoshin tsaro na kungiyar ecowas ta kasashen na afirka ta yamma suka taru a birnin accra na kasar ghana inda suka ce sun saka ranar afkawa sojojin mulki a niger amma ba su fida rana ba janar abdulrahman chani wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban Nijar ya ce nan da shekara uku sojojin za su kwashe suna yin mulki kafin su mika shi ga farar hula matakin da ECOWAS din ta yi fatali da shi. To tun dai bayan juyin mulkin na Nijar na ranar 26 ga watan Yuli 'yan kasar a ciki da waje ke bayyana ra'ayoyinsu. Malam Mutsahiru Dan Dodo wani mai kare hakkin ɗan adam ne a kanon bakashe da ke jihar maradi a ƙasar ta Nijar ga kuma abin da yake cewa. gaskiya ni a lotina ne kuma a lola sahi yan na gasu abin da sun yi suka yi sun kyauta kuma ya yi daidai saboda ita da jira hanzu kullum hanzu kullum ba canza ba hanzu kullum ba canza ba tana ne ila gidan gh kullum ana amsa kuɗi kullum ana amsa kuɗi jira ta canza wajen hanyoyi talakawa ya a amshi bashi da sunan talakawa kuma yanzu jira ta canza wajen hanyoyi na mota ta canza na kwarta ta canza na gari wanda ake ma karkara manoma da makiya ta canza wajen kasannai na haci da makara na shanu ta gasa canzawa kai da abubuwa da sun gasa canza to shine nake tunani sojoji suka diwo suka hango wannan abin suka nijar ta gasa canza kuma har yanzu nijar ta gasa samun incin kanta da kanta gamu da masana gamu da masana diploma gaya nan ba na banza ba na wuyi cikakken diploma yan nijar suna da shi kuma har yanzu nijar ta gasa canza an taba samun an ka samun shikiki wani za ya tsaye ya samu incin nijar yi dangalgal tana neman incin kanta har yanzu in aka yana aina in aka yana aina to ni abin kita ne abin su yi suka yi haka yayi kyau sojoji su yi zamanin su hito kiri-kiri su ga matalaka da manoma da makiyaya da yan diga eh, da man suka yi dogon karatu ga dalilin amsa suka yi kudita wannan nijar shi ta ci gaba kuma an yanzu ba samu incin kanta ba kullum biya take ta zama makamniya kullum janta ta aiki kai yanzu wani fata ne kake da shi ga sabbin mahukuntan na Nijar to ni abu na hango a bari soji su gwada ma yan hula su sa su ga hanya ga yanzu za a yi ga yanzu za a yi nijar ta ci gaba ni a notuna ni a da sahi ni tsahir dan dodo abu na hango ne har yanzu nijar muna nan mun zama in kwabin laka ba ruwa to a bar soji su jaraba in shekara uku za su yi a bari su jaraba su gwada ma hula ga yanda ake mulki mu da yanzu amurka soji su samu incin nijar a ce nijar tana da inci kuma mai ya yi tsada muna da mai nijar amma har yanzu yan Nijar ba su ci moriyar mai sans kullum talaka ana musu tsadar mota idan talaka za ta yi wurin rasuwa ko biki ko suna mota ta yi tsada mu abu da muke son sojin nan su zama na dangalgal su nemi incin Nijar kaya sun yi tsada isan su ya yi tsada komi ya yi tsada man ga ana tonin shi Nijar mun rasa yadda za a ke da shi to ni wanga mulki da soji suka yi suka yi kudita so muke su incin Nijar kuma wa'anga markan duwazun da muhammad isu yan hana gudu su ma a gudu da su duk abubuwan da aka yi in wa gwamnati hau a soki wannan in wa gaya hau a soki wannan nijar ta gaza wurewa kudin nijar ai eh, ta wurare ta koma ai tamuwa eh mu dai nijar ta samu incin kanta dan karkan soja su yi aikin su wanda ya lahi a guda mai lahi wanda bai lahi ba a wanke shi to a wani batun kuma takun saka tsakanin nijar da faransa na daɗa kamari tun bayan juyin mulkin lamarin da ya ƙara fido wannan a fili shine wa'adin da sabbin mahukuntan na nijar suka ɗibar waje kadan faransa a ƙasar na sa'o'i 48 ne ya tattara nasa ya nasa ya san inda dare ya masa takun sakan dai yana faruwa ne a yanda wa'adin da sabbin mahukuntan kasar suka bai waje jakadan na faransa a kasar na ya tattara nasa ya nasa a cikin sa'o'i 48 ya kawo ƙarshe a ranar litinin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya gabatar da jawabi wanda a cikinsa ya ce duk da matsalin lambar sojin juyin mulki a jamhuriyar niger na bukatar jakadan faransa da ke kasar da ya fice ba tare da bata lokaci ba shugaba macron ya umarci jakadan kasarsa sylvain ite da ya ci gaba da kasancewa a niger tare da gudanar da aikinsa yadda ya kamata tun a ranar juma'ar makon jiya ne dai ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwa ta jamhuriyar nijar ƙarshen sabbin mahukuntan ƙasar ta fitar da wata sanarwa wadda cikinta ta umarci jakadan faransa da ke ƙasar sylvain ite da ya fice da ƙasar a cikin sa'o'i 48 jawabin na macron na ranar litinin ya ci karo daga kausan martani daga al'ummar kasar ta nijar waɗanda ke danganta kalaman nasa da girman kai da nuna isa wanda ba za a lamunta da shi ba a daidai wannan lokaci a cewar macron matsalar 'yan nijar a yau ita ce ta sojoji masu juyin mulki waɗanda ke saka ƙasar a cikin haɗari saboda sun yi watsi da hanyar da ke kan ɗora ƙasar bisa ci gaba na tattalin arziki To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan mu koyi harshen farisanci. Mu koyi harshen farisanci. Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ko a cikin darasi na shida a shirinmu na mu koyi harshen Farisanci da muke gabatar muku daga sashen Hausa na mura jamhuriyar Musulunci ta Iran a nan birnin Tehran. Idan ba manta ba a shirin da ya gabata mun ji cewa Muhammad dai yana so ke tafi ɗakunan kwana da ke gini na biyu ya rayu a can tare da sauran ɗalibai da suke zaune a wannan gini. saboda haka muhammadu da ramin sun je wajen mai kula da ɗakunan ɗalibai kuma daga yau muhammad da ramin sun tafi ɗakin ɗalibai inda ramin yake zaune sannan kuma a cikin wannan ɗaki akwai wani ɗalibin daban sunansa sa'id sa'idu ɗalibi ne a ɓangaren likitanci ramin ya yi wa sa'idu bayanin muhammad kamar yadda ya yi wa Muhammad bayanin Sa'id. Kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu, sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar yadda aka saba. خوبم ina lafiya. In. ونن من نی هستم نکی خوشوقتم نجدادی خوش آمدید برکا دزوا در مورد دنگنه ده در مورد شما با دنگنه ده کی دا با من دنی او شی صحبت کرده یای مگنا او شی می آید ینا زوا به زوا به اتاق زوا داکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی ونده بابو کومی اتکنسا تخت گدو این تخت خالی است. ونن گدو باب کومه اکنسا. کمد. کبوت. این کمد. ونن کبوت. خواهش می کنم. گودیا نکی. خیلی ممنون. گودی. خیلی. قره. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu sai mu je cikin shirin mu je da ta kaya tsakaninsu. Muhammadu da Ramin dai sun tafi ɗaki. Suna a ɗaki wanda yake hawa na biyu ne. Ramin da Muhammad sun ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin sai suka shiga. Sa'idu dai yana cikin ɗakin. Sai a saurari yadda tattaunawa ta kasance a tsakaninsu. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. خوب است. این تخت خالی است. متشکرم. این تخت من است. بله. این تخت و این کمد شماست. خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین. خواهش می کنم. تو انزو کما سی اکار منن ونن اما تره ده فسره سلام سعید سلام علیکم سعید سلام حال شما چطور است؟ و علیک السلام یا یا ککی خوبم متشکرم این آقا محمد است لافیا لونکی نگوده وندن مال محمد نه سلام حال شما خوب است سلام علیکم کنا لافیا سلام متشکرم من سعیدم و علیکم السلام نگوده نی سعید نه خوشوقتم نجدادی خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده برکه زوا رامین یای منی مگنه دنگنه دکی سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است سعید محمدو دگه یو زیزو شی دالبین ادبین پارسنچی نه خوب است این تخت خالی است دکیو wannan gado babu komai a kansa. متشکرم. این تخت من است. نگوده. wannan gado na ne. بله. این تخت و این کمد شماست. نعم. wannan gado da wannan kabot naka ne. خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین نگوده سعید نگوده رامین خواهش میکنم گوده انکی تو مدلا، هر ولایو سه اکار a ونن تتونا واد کیو domin kuwa a cikin wannan tattaunawa an yi amfani da salon yaren farisanci da ake amfani da shi yau da kullum sai a ƙara saurara da kyau. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است خوب است این تخت خالی است متشکرم این تخت من است بله این تخت و این کمد شماست خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین خواهش میکنم تو اندجی چوا ینزو محمدو یا رگا یا سامو داکی سانن کما ya samu cikakkiyar masaniya dangane da babban ginin ɗalibai mai namba na biyu akan haka ya je ya ɗauko littattafansa cikarsa da dukkanin sauran kayayyakinsa ya kai sabon ɗakinsa ma'ana ya canza ɗakinsa kenan saboda ɗakinsa na farko ƙarami ne sannan kuma yana da kwaramniya da yawa da fatan dai a wannan karan muhammad dai zai ji daɗin sabon ɗakin nasa to kafin mu ƙarƙare shirin namu sai an sake sauraren kalmomin da aka ji tun daga farko. خوبم اینا لافیه این ونن من نی هستم نکی خوشوقتم نجدادی خوش آمدید برکا دزوا در مورد دنگنه ده در مورد شما با دنگنه کی دا با من دنی او شی صحبت کرده یای مگنه او شی می آید ینا زوا ب زوا به اتاق زوا لکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی ونده بابو کومی ا تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کمد کبوت این کمد ونن کبوت خواهش میکنم. گوده نکی خیلی ممنون نا خیلی قره To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi sai mu kawo ƙarshen shirin namu a nan. Amma kafin wannan lokaci ni abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi ta nan rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sannan zuwa ran kai daɗe kai kawai ya ɗaga matasan sannan ya saka kafarsa cikin falon saman sofa ya zauna yana kallon plasma da ke ta aikinta babu kowa a falon sai laila da ke zaune a dainin rike da wayarta yana shigowa sai duk hankalinta ya tattara ya koma kansa bai minti biyar da zaman ba aka sake danna dobel din. mai da ke kicin ta fito da gudu ta nufi kofar ta buɗe dama idan ba 'yan aikin gidan ba ko kabir sai amal su ne kawai suke iya buɗe kofa idan an yi kwankwaso Maria tana ganin ta fi karfin haka Talba kuma jin kai ba zai bar shi ba. Baba na nan ban santa ba gaskiya. shiru ya yi yana kallon sabuwar 'yar aikin domin bai taba ganin ta ba duk kuwa ba yawan zuwa yake gidan ba amma dai akan aiko shi daga ƙauye gurin kakarsa babu da ke aikin gidan hakan ya sa polis ɗin da ke gadin gidan suka san shi ba sa hana shi shiga a duk lokacin da ya zo to hajiya fa ya sake tambaya sai mai ta amsa masa eh tana nan wa za a ce mata ki ce mata shamsu ne jikan baba to ta saki kofar falon da ke buɗe ta nufi hanyar upstairs laila ta hango shi ta miƙe tsaye da sauri ki ce masa babu bata nan ta faɗa kamar wanda ya rikice. mai rawa ta juya da sauri da zummar faɗa masa sai talba ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu. Miƙewa ya tsaye ya nufi ƙofar Laila na ganin haka ta nufi upstairs da gudu. Shamsu na ganin talba ya risina sannan ya gaishe shi. Shamsu na amuran kai daɗe ya gida. Alhamdulillah lafiya dai lafiya kalau dama daga can gida ne suka ce na zo na duba babu ko lafiya kwana biyu ba a samun wayarta kamar an dasa icce haka talba ya tsaya jikin kofar yana kallon shamsu da mugun mamaki kwakwalwarsa ta cika da tarin tambayoyi sai ma ya rasa abin da zai ce wa shamsu yawun bakinsa ya haɗe a hankali yana kallon shamsu har ya buɗe baki zai yi magana ma masa magana sai ya ji muryar momi da ke sakowa tana kiran sunan shamsu da fara'arta abin abinda bata saba yi ma talaka ba musamman wanda yake karkashin wai shamsu ne eh hajiya ina wuni lafiya kalau shigo mana Talba ya yana kallon momi da ke amsa masa da fara'arta kamar ba ita ba sai kuma ya juya ya kalli Shamsu da ke kokarin shigowa. Baba ka zo nema? Kamin Shamsu ya ce komai momi ta daka masa tsawa. Talba ka bar shi ya huta ya sha ruwa mana. Mairo a kai shi karamin falo a kawo masa ruwa. Momi ta karasa tana kallon mai aikin ta Mairo sai Mairo ta amsa a ladabce. To Hajiya ta wuce gab Shamsu ya bi bayanta. Momi ta gyara tsayarwarta tana kallon Talba. Bangaren mahaifinku za ku yi lunch. Ya geda mata da kai yana bin Shamsu da kallo. Zulai ta kai komai a can injiniya kai kawai yake jira. ta faɗa tana juya wayarta a hannunta yanayin yadda ta yi magana yana nuna masa so take ya bar mata falon ya san ba zai iya nufar falon ta ce a kai shamsu ba idan ma ya je ba za ta bari ya yi magana da shi ba idan kuma ya ce zai musa mata za ta yi korafi jiyawa ya ya fice daga falon gaba daya zuciyarsa cike da tambayoyi kala-kala a entrance ya tsaya yana kallon harabar gidan sai kuma ya nufi gate ɗin ya fice daga gidan gaba daya yana fita falon momi ta rufe kofar da kanta tana sauki ajiyar zuciya limsha ido ta yi ta buɗe tana kai hannu ta dafa kirjinta da ke mugun bugawa da ƙarfi sannan ta bar jikin kofar ta nufi karamin falo inda Shamsu yake zaune. Yana ganin ta sai ya sauka daga kan kujerar ya zauna a ƙasa abinka da mutanen ƙauye akan girmama mutane. Shamsu ya gida ya kowa ta tambaya bayan ta zauna. Lafiya kalau hajiya masha Allah. Fatar su baba baba ma suna lafiya. Eh ai ita aka ce na zo na duba. Kwana biyu ana ta kiran wayarta baya shiga. A'a, subhanallahi, babu ai yau kwananta tara ko takwas da tafiya gida. Shamsu ya kalle ta da sauri. Gida hajiya, wallahi bata je gida ba subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas ni ma nayi ta kiran wayar ta bayan tafiyar ta ban samu ba amma ban saka ran komai ba saboda na san ƙauye wani lokaci akwai matsalar network ko na nepa kaga ai shi yasa binciken yake da daɗi Allah ya sa ba mugun hannu ta faɗa ba amin ka bincika aka ce bata je ba wallahi bata je ba ai idan tana can dole zan sani saboda a gidan nake kuma ba ta faɗa miki dalilin ta na zuwa ba eh to gaskiya bata faɗa min ba na san dai kamin ta tafi tana ɗan jin jiki domin da kaina na ɗauke ta muka je asibiti aka ce zazzabi ne da hawan jini bayan mun dawo da kwana biyu ta ce min tana son ta je ƙauye ta ga kowa hankalinta ya koma can a yanzu to inda na kuskure ban tambaye ta me take tunani ba domin hawan jini ba baya tasowa haka siddan sai da damuwa ko bakin ciki har ma nake cewa ba za ta kira ta faɗa a ƙauye ba ta ce ba ta son ta tashi hankalinku. wani kalar tashin hankali ne ya cika shamsu jin cewar babu bata gidan ga wayar ta ma idan an kira ba a samu momi kuma ta faɗa masa cewar yau kwanan ta tara da tafiya a gabansa momi ta nemo lambar baba ta kira ta ta saka wayar a spika daga ita har shamsu suke ji cewar wayar a kashe take shamsu ya miƙe tsaye wallahi haka ni ma suke ce min idan na kira su ma can haka suke ce wayar a kashe take amma yanzu zan kira na faɗa musu halin da ake ciki gaskiya kam ƙara a dage da addu'a kuma a saka ciki giya ni ma insha Allah zan ba da sanarwa gidan rediyo ko Allah zai saka a dace zan tafi hajiya to shamsu bari na baka namba na duk yadda kake ciki sai ka kira ni ta faɗa tana karanto masa nambar ya saka sannan ita ma ta miƙe tsaye bari na kawo maka wani abu ka hau mota To jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muke. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar Television ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. Tuma da ga shirin nan na shirya alkur'ani mai girma. alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو كمر يندم كسابة أتكون شري دمكي قباتر مكو دا كاراتو da kuma tarjama zuwa lugar hausa da kuma fassara wato tafsiri na wannan ko kuma waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma to har yanzu muna nan a cikin wannan sura suratu gafiyar kuma insha Allah kamar yadda muka saba za mu fara ne da karatu kafin daga nan insha Allah mu dora daga yadda muka tsaya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim na neman tsari da Allah daga shaidan abin kyama. بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحم ما يجنك وقال فرعون Fir'auna kuma ya ce, Ya mana gina min tsoron bene maɗaukaki watakila in kai sababai wato ƙofofin sama. Asbabar samawa tifa ila ila yi musa mai sai in hango Ubangiji musa hakika kuma ni lallai na tsammanin sa magaryaci ne wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amali wa sudda 'anis sabil kamar haka kuma aka kawata wa fir'aunan mummunan aikinsa kuma aka danne shi daga hanyar Allah wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna wa ba komai yake ba sai cikin tabewa to da ya gaba shi da wani abu da zai shi fir'auna duk wa'annan maganganun na wannan bawan Allah wannan mumini maganganu ne masu muhimmanci kuma ya ga cewa lalle cike suke da hujjoji to fir'auna me yayi sai ya wa kansa wata hanya da zai gudu daga al'amura na wannan hujjoji da aka kafa masa me yake cewa sai fir'auna yake cewa lihamana wa ƙala fir'aunu lihamana blini sarha sai yake cewa da wannan hamana wazirinsa sai yake cewa kai hamana abin da za ka yi mana kurin shine da allah ku je ku gina mun wani dogon gini wannan dogon ginin da shi ne zan taka na tafi hanyoyin sama dinnan na shiga wannan hanyoyi na sama na haune ta tafiya domin na je na gano na gani har na isa dukkan wayannan sasannin saman na shiga hanyoyi domin na je na ga wannan ubangijin na musa da musa yake ta cewa mu zo mu imani da shi ku je ku gina mun dogon gini mai tsaho domin na je na gano saboda haka kenan wannan takabburancin duk wani mutakabbiri hanya yake nema ya guje wa hujja da ake kafa masa shi yasa shi ma yanzu fir'auna ya nemi wata hanyar daban domin kaga duk abin da shi wancan bawan Allah muminin ya kafa masa hujjoji fir'auna ba shi da amsa ba shi da wani abu da zai iya kawowa kuma na mujadala to amma wadan ya nemi hanyar guduwa sai ya ce da wazirin sahamana? hamana to da Allah gina min gini kurin dogon gini ba dai ubangiji Musa yana sama ba to bari in taka wannan dogon ginin na je na shiga hanyoyin saman nan na je na ga eh, eh, wannan ainihin eh, shi ubangijin Musa din in na je na gan shi sai in tattara duk abubuwan da na gani na sanayya tukun domin san wai waye ma ne domin ni na san cewa dai a dan duniya dai babu wani ubangiji da ke duniya na in ba ba in ji fir'auna fa yake gaya wa shi hamana da yake gaya mutanensa to amma shi musa tun da ba ubangijinsa yana sama to bari in je sama in gani yaya yake ubangijin nasa kuma shi musa gashi shi ya tabbatar cewa ni kaina ni ne ubangijin mutane da kowa a cikin nan duniya amma shi musan ya ki imani da ni to ubangijinsa nasa da yake sama to bari in hau sama ɗin in ji gano to shi fir'auna abin da yake cewa yanzu sai yake cewa to duk da ma ni ko saman ma da nake son in je ni abin da ma isa nake son in je ni har yanzu ina ɗaukan musa ma makareci ne fa babu wani ubangijinsa da yake ma ya turo shi amma duk da dai ya ce yana da ubangiji to bari in je in gani amma dai lidda haka ni a guri na musa ma makaryaci ne to kun ga wannan wani abu ne wanda shi kansa musa da shi fir'auna yake faɗa wanda in ka duba hatta masu bauta da waɗanda suke bauta wa gumaka da waɗanda suke bauta wa duka waɗansu abubuwa na shirka da suke yi babu wani wanda ya zo da irin wannan tunani na fir'auna akan cewa wani ya zo maka da risala da saƙo ka ce wai ai maka gini sai ka hau sama ma ce ka je ka gano Allah ba a taɓa samun wanda yake da irin wannan tunanin ya ce sai ma ya hau sama ya je ya gano wai ubangiji kafin ma ya tabbatar cewa a hakan ma fa ba wai ya tabbata cewa ya tabbatar akwai Allah bane a sama a'a shi yana ganin ma Musa ma ƙarya yake to duk wasu mazhabobi ma na gumaka da ake bauta masu mushrikai ba wanda yake da irin wannan tunanin saboda haka kenan shi ko dai shi fir'auna yana yi ne don ya wawaitar da mutane ko kuma saboda jahilcinsa ne yake yin irin wannan maganganu to whatever dai wani al'amari ne da yake nuna cewa lallai fir'auna ba karamin azalimi ba ne ba karamin matakabbiri ba ne domin takabburanci shine a tabbatar maka a kawo maka hujjoji a kafa maka dalilai maimakon ka kankantar da kanka ka bi waɗannan dalilai sai ka dinga bin hanyoyi daban-daban domin ka guje musu saboda haka kenan kwatankwacin haka ne za a iya tabbatar wa fir'auna cewa lallai lallai shaidan ya zayyana masa waɗannan munanan ayyukan nasa sai ya gan su kyawawa kamar inda Allah subhanahu ta'ala yake mana bayani a wasu wurare sannan shi shaidan ya zo ya shiga gaban fir'auna ya hana masa dukkan wasu hanyoyi na shirya da ya kamata ya bi su to wannan fa ba wai ya taƙaita ga fir'auna ba ne wannan izina ce ga duk mutakabbiri duk wani wanda yake ɗagawa irin waɗannan abubuwan su suke faruwa takabburanci da ɗagawa sukan hana mutum yi ko da ya ga gaskiya an kafa masa dalilai an kawo masa hujjoji sai ya hana shi bi saboda tsaban takabburanci shi kuma shaidan sai ya zo ya shiga gaban mutum to mutum ya kamata ya ɗauki darasi daga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa saboda haka fir'auna sai ya shiga jidali da ayoyin allah ta hanyar barna ta fito na fito da gaskiya ya shiga yin jidali to irin waɗannan ayyuka munana da irin wannan kaidi na wawaici da ainihin neman tafiyar da gaskiya da dukkan wasu kaidi kala-kala da fir'auna yake ainihin zuwa da su domin ya ga wai ya kawar da da'awan da musa yake yi to irin wannan ba komai a ciki illa halaka da hasara da shi fir'auna yake neman sanya kansa a ciki kuma tabbas mun gani ya sanya kansa a ciki din masu sauraro ga labarin duniya a takaice gwamnatin kasar saudiya ta bukaci shugaba mahmud abbas na falastinawa da ya amincewa kasar ta samar da hulla jakadanci da hamshe kasar isra'ila sannan ita kuma ta saka mata da dawo da tallafin kudaden da take bayarwa a baya sannan za ta taimaka wa falastinawa su kafa kasarsu a yankin yamma da kogin jordan mai babban birni a gabacin birnin kudus jaridar the wall street journal ta amurka ta ba da rahoto a jiya talata kan cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon sarauta kasar saudiya ya gabatar da wannan shawara ga mahmud abbas tun watan afrilu da ya gabata a lokacin da ya ziyarci kasar ta saudiya har ila yau labarin ya kara da cewa gwamnatin saudiya za ta fara ba da tallafin kudaden ne idan mahmud abbas ya sake mai da ikonsa kan yankunan yamma da kogin jordan wanda kungiyoyin falasina masu gwagwarmaya da makami suka kwace iko da su daga hannunsa da kuma hamci kasar isra'ila kafin aka dai kasar saudiya ta ba wa falasinawa kimanin dala amurka biliyan biyar tun shekarar 1948 zuwa 2021 amma ta fara rage talafin daga shekara ta 2016 tare da ba da dala amurka miliyan 174 kacal a shekara ta 2019 kenan sannan ta yanke tallafin gaba daya a shekara ta 2021 da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ga ta kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng